wanda kuma hakan ya daidai da goma ga watan agusta 2026 miladiya shi gaba da darasin wannan littafi mai albarka masa'ila muhimma fi hukumar jami'ar masar wato matsaloli muhimmai dangane da hukuncin hada sallah lokacin damuna na malam Hussaini adam zaria la ya kara masu lafiya darasin da gabata mun cike almaba hasan tsani wato research na biyu da malam ya yi mun kammala shi inda hakan ya nuna mun cike shafi na 42 wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 43 tare da research na uku wato ishkalul wujubi عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما للجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة wato hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah a madina ba tare da ruwan sama ba ko ba tare da tsoro ba to wannan ishkalin wato dan tunani da hadisin zai kawo shi kenan za a iya hada sallah ko da ba ruwa ko da ba tsoro ko da kaza ko da ba kaza ba kaza to wannan ishkalin shi ne zai tattauna a wannan research na yanzu wala yace fa in qila ma taqulu fi ma rawahu abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma idan da za a tambaye ka za ka ce dangane da hadisin abdullahi dan abbas ruwaito da yake cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayna adh-dhuhri wal 'asr wal maghribi wal isha bil madina annabi ya haɗa tsakanin azahar da la'asar da kuma tsakanin magariba da isha'i a madina fi gairi khawfin wala matsa ba tare da tsoro ba mana ba wani abu ne na tashin hankali ko yaƙi sannan babu ruwa da yake sauka a lokacin ce fa inna zahirar hadisi yufidu jawazar jam'i bayna ne min ghairi udhr domin zahirin hadisin a fili yana nuna halaccin hada sallah ba tare da uzuri ba haka ne don annabi yi haka gashi ba uzuri wa huwa yukhalifu ma dhakartahu naqlan an al-a'imma wal ulama kuma kai asar masallahu wannan hadisi ai ya saba wa abinda ka nakalto daga malamai na cewa ba za a hada talla ba har ma hadari ya zo muna kallo ba za mu hada ba duk da ana sa ran zai yi ruwa duka na ɗauko mata mana waɗannan maganganu to wannan hadisin ya ci karo da wannan magana ta malamai wanda su malaman ministirat wujudil udhr da suka ce dole sai an samu uzurin nan ruwan sama da sai hafil jam'i wanda zai bada dama ya zama hada sallan ya inganta to me zaka ce a karma kallahu malam yace aqulu innal haditha sahihun farko dai hadisin ya inganta ya inganta a a'imma fi kutubihim bi asani da idda alamai sun fitar da hadisin cikin littattafan su da isnadai mabambanta yawa ga bi alfazin mukhtalifa mutaqariba amma da fuzza mabambanta amma wanda suke da kusanci da juna wajen ma'ana wa asuqu huna ba'daha zan ma maka yanzu wasu daga ciki ba gane cewa lalle da gaske ne na farko kama akhraj al-hadith al-imam muslim fi sahihi imam muslim ya fitar da hadisin a cikin gantaccen littafin sa fi kitab musafirin a littafin da ke magana akan sallan matafiya wa qasaruha da kuma yin kasar da matafiya yana sallah a babi daga cikin littafin shine babu jawazul jam'i bainar as-salatayn fi safar babun halaccin hada sallah biyu a halin tafiya bi sanadihi imam muslim ya rawaito hadisin da isnadin sa an malik daga malik an abi zubair daga abi zubair an Sa'idu ibn Zubairin daga Sa'idu dan Zubair, an ibn abbas daga abdullahi dan abbas ana fahimta shi dai wannan abdullahi dan abbas قال يتي صلى رسول الله صلى الله al وسلم wal والعصر جميعا Allah annabi sallama ya sallaci sallar azhar da al'asr gaba daya wal maghribi wal isha'a jami'an su ma gaba daya fi ghairi khawfin wala safar ba tare da tsoro ba ba kuma tare da cewa yana halin tafiya ba kaga wannan ruwa ya zo wala safar ba wala matsar ba ko misali shi ne dama da yace da lafuz zabu ku santa ko da mabambanta lafazza amma kuma ba kusanta juna hadisi na farko kenan ko in ce riwayar farko daga cikin riwayoyin da suka zo akan wancan hadisi na biyu ya ce wa aka rajar imam muslim dai ya sanadihi an habibu bin abi thabit har yanzu imam muslim ya fitar da hadisin kuma har ila yau da isnadinsa daga habib dan abi thabit an Sa'idu bin jubair an ibn Abbasin, har yanzu dai kun ga yana ciki zuwa ga abdullahi dan abbas yace jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna dhuhr wal asr wal maghrib wal isha bil madina annabi ya hada tsakanin magriba da isha'i da azhar da al'asr a madina fi ghairi khawfin wala matar ba tare da tsoro ba ba tare da ruwan sama ba kaga ruwan sama ya fito ko wancan kuma ba tare da tsoro ko tafiya ba ka fahimta alar rawi Marwaicin hadisin yake cewa ni bin abbasin qultu li bin abbas sai na cewa abdullahi da abbas lima fa'ala zalik me yasa annabi ya haka qala sai annabi sai abdullahi da abbas ya ce kai la yuhrija ummatahu dan kada ya takura wa al'ummarsa haraj ka cikin damuwa cikin kunci rabbe su ya saka cikin kunci an fahimta saboda aka annabi ya wannan kun ji su ko sai na uku ya yace a bin abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bil madinati sab'an annabi alaihi salatu ya yi sallah bakwai a madina an gane ku ma'anar sallah bakwai kudu da uku na. ana isha'i da magariba yake nufi wa samaniyan wannan ya yi sallah takwas hudu da hudu zahar da al'asar shi ne al-zuhra wal asr wal magriba wal isha ta fahimta kamar wal haditha kathirun min a'immatil hadisi yace kamar da yadda da yawa daga cikin malaman hadisi sun ruwaito wannan hadisi yace taraktu dhikrahum lil ikhtisar na kyale su ne ba sai na kawo su wajen taɗaitawa da hadisu sau saboda haka hadisin ya inganta lakin ulama amma sai dai malamai ta kallamu ala matanin hadis malamai sun yi magana akan matanin hadisin matanin ainihin content na maganar hadisin ba wai isnadin ba a fahimta wa kala ta wili sai suka yi sabani wajen fassara ma'anar hadisin su malama ala akwali sun yi sabani zuwa ga maganganu da yawa wa ta'addadat istihadatuhum kuma istihadin da kowane malamai suka yi ya bambanta da nawansu wannan ya istihadi kaza wannan istihadi kaza hatta awsalaha ibn rajab ila thamaniyata masalik har sai da ibn rajab al-hanbali ya kai wannan maganganu na malamai zuwa ga wato kusan maganganu guda takwas akan wannan hadisi wa awara da asharu ha bi amma sai ya kawo mafi shahara a cikin takwas din ma shi ma sai ya kawo shi a takaice a takaice fi ma ya ati cikin bayanin nan da zai yanzu ya ce alƙawar awwal zance na farko suka ce innal jam'al mazkura fi hadith ibn abbas radiyallahu anhuma kana li udhr al madar hada sallan nan da aka ambata cikin hadisin abdullahi dan abbas ya kasance saboda uzuri ne na ruwan sama ha ta ce ba ruwa ba tafiya ko ba haka bane ba ruwa ba tsoro ko ba tsoro ba ruwa ko ba tsoro ba tafiya in muka ɗauki riwayar farko din da aka kawo ba tsoro ba tafiya yace annabi ya hada sallah ne saboda ruwa wa hadha qawlun mashhurun an jama'atin min al-a'imma wannan magana ce da ta shahara kwarai da gaske daga bakin gungun malamai al-kibar manya al-mutaqaddimin magabata minhum daga cikin mawa'illan maluma al-imaman al-jalilan shugabannin nan malamai masu daraja malikun wa shafi'i imamu malik da imamu shafi'i Allah ji kansu da rahama alai ce faqad qala imamu malik imamu malik ya faɗa ba da riwayatul hadith bayan ya kawo wannan hadisi yace ara zalika kana fil matar ina ganin hakan ya kasance ne a lokacin damuna saboda ruwa ana wacce riwayar da aka kawo amsa ake bayarwa hadisin da annabi ya hada sallah babu tsoro ba kuma tafiya yake ba kullura suka ce suna ganin ruwan sama ne ruwan sama ne ya sa annabi ya hada sallah haka sannan shi ko imamu shafi'i cewa yayi wastadalla bihi ala jawazil jam'i a ajalil matar ya kafa hujja ma da hadisin ne akan tun da dai annabi ya hada sallah a halin da ba tafiya yake ba ba kuma tsoro yake ba wannan ya nuna za a yi hada sallah tun da babu ruwa ko ba a faɗa ruwa cikin abin da annabi ya haɗa saura ka za a hada sallah ina ana ruwa kuna fahimta jama'a halaccin hada sallah saboda ruwa sai ce wa hada tawilu huwa al-ihtimal alladhi hu riwayat al-hadith ayyub al-khitiyani wa abu shu'ata wannan tawilin shine abinda wato abu ayyub ko ayyub sakhtiyani wa abu shafa suka ainihin wato rinjayar kama marrafi riwayatul bukhari ula kamar yadda hakan ya gabata a riwaya ta farko ta cikin bukhari amma fa yace wa qad da'afa ulama hadha at wasu daga cikin malamai sun raunana wannan tawilin suna ganin tawili ne mai rauni minhum al-imam an-nawawi daga cikin malaman da suka rauna raunana wannan tawilin akwai imam an-nawawi a cikin sharhin sa da yayi wa muslim faqad qala anhu domin ya fada daga gare shi ma'ana daga muslim din yace wa huwa da'ifun bir riwaya al-ukhra wannan ra'ayi ya zama mai rauni da wata riwaya daban min gairi khawfin wala matsar ya kawo ɗaya riwayar da ce ba tare da tsoro ko mai ba ko ruwa ɗaya riwayar da ta bambanta kaba kaga yadda malamai suke ko komai sai an bashi haƙin shi kaga mu kila in muka zo sai mu ɗauki hadisi da ya kawo mu rike kam wala mu rike wancan wannan ya zama mun ci karo da shi ko mu rike wannan mu ci karo da wancan dole sai an jam'a bain al-adilla an hada hujjojin duka sannan sai su rabu a kai har muna magana akan riwaya ta farko gashi nan kuma sun ce saboda ruwa to kaga wanda suka rauna na hujjan, sun ce saboda wancan hadisin da ya ce ba ruwa ya hada sallah to ya nuna wannan sa'in naku mai rauni ne da ka ba za ku zo kuma ku ce saboda ruwa ba وقال في المجموع يا ya fada cikin majmu'ul fatawa yace walakin hada tawil amma shi dai wannan tawilin mardudun fi riwayatin fi sahih muslim wa sunan abi daud an ibn abbas wannan riwaya an maida ta ko in ce wannan fahimta ta ku ko tawili da wata riwaya da ta zo cikin sahih muslim ta kuma zo cikin sunan abi dawuda daga abdullahi dan abbas ya ce jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil madinati min ghairi khawfin wala matar ya hada sallah a madina ba tare da tsoro ba ba kuma da ruwan sama ba kada ce wa hadhihi riwaya min riwayati hadith ibn abi thabit wa huwa imam muttafaq ala tawfiqihi wa adalatihi wa ihtijaj bihi wannan riwaya ya hadibu dan sabit ne wanda habibu dan sabit din nan malamai sun yi ittifaqi akan amincinsa da adalcinsa da kafa hujja da maganarsa wa qala nahu al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi shi ma ya faɗi wata magana ne kama da wannan a cikin littafin muhim wa qad rajjaha ba'd al-ulama riwayati min ghairi khawfin wala masafar wasu daga cikin malamai sun rinjayar da wannan riwaya da take cewa ba tare da tsoro ko tafiya ba sun rinjayar da ita ala riwayati min ghairi khawfin wala matsal akan riwayar ba tare da tsoro ko ruwan sama ba shi dai tsoro duka ya shigo cikin kowace riwaya ko ba ka ba ne? amma wani lokaci ruwa wani lokaci tafiya an fahimta malam ya ce wa zakar ba'aduhum tawjihan li riwayati wala matsar, wasu kuma suka kawo nasu wajhati nazar din nasu fahimtar akan riwayar wala matsar wato riwata ce ban da ruwan sama mana ba ruwan sama suke cewa ƙalal imamun nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu'a ƙalal bai haƙi yi hadihin riwaya lam ya zukuru hal bukari a ma'ana habibu bin abi sabitin min sharɗihi imamu bukari bai kawo wannan hadisin ba duk da cewa habibu ɗan abi sabitin nan yana daga cikin maruwaitansa ma'ana sharaɗinsa na ruwaito hadisi قال ولعله تركه لمخالفه ها روايه الجماعه sai yake cewa ba mamaki imam al ya bar riwayar ne saboda ta saba wa jama'a gungun marwaya hadisi ya fata fahimta qala al-baihaqi imam al-baihaqi yace wa riwayat al-jama'a riwayar da jama'a suka ruwaito ko shine bi an takuna mahfuzat al-ula ita ce ake so ta zama an kiyaye ta a kan gaba dole jama'a suke mafi yawa ai na ashe ko ba wanda mutum da ya tarewa riwaya يعني رواية الجمهور معنى رواية جمهور معلمين من غير خوف ولا سفر معنى باتاردة أروككما تفيابا قال وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ومن رويته لك عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر cewa aljam'a fil matar cewa ana iya hada sallah ko annabi ya haɗa sallah a lokacin damuna wadalika ta'wilun min tawilihi fil matar wannan tawili ne daga cikin tawilin sa dangane da ruwan sama قال البيهقي في معرفة السنن والآثار إمام البيهقي يفضل في الكتاب معرفة السنن والآثار يتي وقول ابن عباس قال عبد الله بن عباس أراد أن لا يحرج أمته ليكي شاء النبي بي سوني يتاكرا والأمة ساعة da aka tambaye shi me yasa annabi ya haka sai ce qad yuhmalu ala al-matar yace za a dauki wannan akan ruwan sama ne sababin da yasa aka hada wannan sallar ai la yulhiquhum mashaqqatun bil mashi ma'anan takurawan shine annabi bai so ya daura wa al'umma wahala da tsanani akan sai ka fito daga gidanka ka zo masallaci gashi ana ruwa ga ƙasa ta cabe ga tabo kila ga duhu ga makamantan abubuwa yace ya zamanto sun taso suna tafiya fi qini ila al a cikin tabo zuwa masallaci wa ajaba shaykh abu hamid fi ta'liqihi shaykh abu hamid ya ba da amsa a cikin ta'alikin da yawa da wannan riwaya riwayan min gairi khafin wala matsar din nan ya ce bi jawabai amsa biyu ya bayar ma ahaduhuma ma'anahu wala matsarin kafir ma'anansa shine ma'ana babu ruwa mai yawa wala matsarin kafir akwai ruwan amma dai ba mai yawa ba shi amsa da ya bada ke amsa ta farko dama amsa biyu bayar na biyu sai ce annahu yujma'u bainar yi ne. ce za a haɗa riwayoyin duka guda biyu ne sai ko wacce riwaya da ko wannan riwayan fa yakunu al muradu bi riwayati sai ya zama abin da ake nufi da riwayan min ghairi khawfin wala safar ba tsoro ba tafiya shine al jam'u lil matar ana nuna mana zamu iya hada sallah ko annabi ya hada sallar ne saboda ruwa an fahimta wal muradu bi riwayatin ɗaya kuma riwayar da take nufi ta ce wala matsar ta ce ya haɗa sallah ba tsoro ba ruwa ta kuma ta ce aljam'u majaji, ma'ana haɗa sallah ne majaji wa huwa an yu'akhkhira al-ula ila al-akhir ma'ana a jinkirta ta biyu zuwa ga ta uku kamar yadda matafiya suke yi yanzu zaka kama hanya daga nan zuwa Maiduguri sai a zahar ta yi maka baka tsaya yi sallah ba ko ba ka bari, sai ka yi ni ka karfe biyu ta wuce sai ka je kin ka samu wani masallaci ban karfe biyu da rabi ko karfe uku sai ka yi a zahar ɗin kuma ka janyo la'asar uku la'asar kai ka gaba ta yi ba kaga ka janyo su a tsakiya sai to wannan haɗa ta hada sana'a kun fahimci maganar jama'a ya ce wa yi kaddimu saniya ila al'awwal waqtu wa hadha kalamu abi hamid ce wannan ita ce magana abi hamid ce wa ayyul hadha tawil as-sani yace abin da yake karfa wannan tawili na biyu Ya ce anna umar bin dinar rawa hadithan an abi shafa umar dan dinar ya rawaito hadisi daga wato abu shafa ibn abbas wa thabata fi sahihaini daga abdullahi da abbas kuma hadisin ya inganta cikin bukhari da muslim ana amr ibn dinar daga amr ibn dinar qala qultu na ce ya abu shafa azunnuhu akhara adh-dhuhr wa ajjala al-'asr ina tunanin fa ko dai ya jinkirta azhar ne ya gaggauta yin la'asar kamar dai wancan magana ta abu hamid ko wa akhara al-maghrib kuma ya jinkirta maghriba wa ajjala al-isha ya gaggauto yin. misali an jinkirta wannan an dan matsa gaba sannan wanda aka yi ta da wuri qala wa ana azunnu zalika yace ni kaina haka nake zato shi ko alkali abu ya ba da amsa akan wannan fi ta'liqihi Sheikh Abu Nasr fi tahdibihi Abu Nasr a cikin tahdib dinsa wa ghairihi ma da ma wasu daga cikin malamai bi anna qawluhu wala matar cewa maganar riwayar nan da ta babu ruwa ai wala matsarin mustadam ana babu ruwa dawwamamme an dai ruwan kuma bai dawwama ba haka suke ne bala'allahu qata'a fi asna'is saniya ba mamaki ruwan ya yanke ne a lokacin sallah ta biyu ce sallah ta biyu ko isha'in ko kuma la'asar ana yanzu an yi magariba ana cikin ruwa an fahimta kuma da aka idan da magariban kafin a isha an tashi za a shan kuma ruwan ya tsaya lokacin kuma sun fara sallah shi abin da ake nufi malai ya ce wa na kala sahibu shamil hadal jawabu an ashabina mabucin littafin shamil ya nakalto amsa akan wannan dangane da malamanmu wa ajabal mawardi لأنه كان مستظلا بسقف ونحوه إمام المعوري يبعد أمسى لتشيوى يا كسن ينا تكين إنواني شيء النبي ba ruwa da yake taba shi ba sau ka yake ba kamar da muke sallah cikin masallaci ruwa bai taba mu ko ana ruwa ai muna cikin masallaci annabi wani yana cikin inuwa ne bisa kafin da wani yana karkashin wani rufin wani hauyi da makamancin rufin din wa hadha tawilatu kulluha laysat zahira duk wannan tawilin gaba ɗaya ba a fili suke ba wasu fito fili karara ba wal muktaru duk da yake shi ne ma ajaba bihi al bayhaqi abin da Imamul-bai-haƙi ya ba da amsa akai القول الثاني magana na biyu kuma duk wannan maganar duka an tashi a ƙarƙashin maganar farko ne duk da shi malam ya ce ba duka zai kawo ko sai yanzu kaga ana maganar maganganu takwas yanzu a gama guda ɗaya Allah shirye da mu magana ta biyu suka ce إن الجمع المذكورة كان لعذر المرض suka ce wato sai aka ce uzurin da aka ambata saboda rashin lafiya ne saboda rashin lafiya ne yesu haka suka ce rashin lafiya ba ruwa ba tsoro ba ruwa ko ba tsoro ba tafiya ruwa ne rashin lafiya ne masu magana ta biyu ya eh, suka ce rashin lafiya ne ya baka da lafiya kana da sauki ka hada sallar sallah dai ba za ta sauka a kan gaba, amma dai yadda za ka yi sallar ne to akwai sauki a ci kamar mace mai istihada tana jinin istihada kaga za ta yi hada sallah guda biyu lokaci da yake ta wuce wurin da alwala daya maimakon kowace sallah ce ta mata alwala in ta lafiyar talau za ta yi alwalanta sanda za ta yi sallar asuba alwala tana nan ba bata karye ba har ta isha'i ba misali haka ne to amma sakamakon istihada za ta iya hada sallah guda biyu haka shi ma mara lafiya to sai ka ce wannan haɗawan saboda uzurin rashin lafiya ne ai hamalahu alal marad ma'ana ya ɗauki wannan a matsayin rashin lafiya wa huwa qaulul imam ahmad imam ahmad ne zabu ya faɗi wannan magana wa qarahu hul imam an-nawawi imam an-nawawi ya zabu wannan fatawa an gane ko al-khitabi wan-nawawi eh wa ibn baz qala ibnu qudama rahimahullahu ta'ala har ibnu baz ya zaɓi wannan fatawa ibnu qudama laji kansa da rama yake cewa a cikin littafin al-mughni yace wa qad ruwiya an abi abdullah yani imamu ahmad yace an ruwaito daga abi abdullah yana nufin imamu ahmad ibn hanbal annahu qala fi hadith ibn abbas cewa imamu ahmad ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan abbas yace hadha indi rukhsatun lil maridi wal mardi yace wannan guna sauki ne Ga mara lafiya da kuma mace mai shayarwa a ita ma za su yi hada sallah an fahimta saboda ta kula da yaron da ta zauna sosai ta tafarrugi wajen hada sallah wajen kula da yaro ya ce to sauƙi ne ga mara lafiya da kuma almurdi murdi ita ce wata take shayarwa wa qala al-imam an rahimahullahu ta'ala fi sharh sahih muslim haka ya faɗa shi imamin an cikin sharhin sahih muslim yace wa minhum man qala huwa mahmulun ala al-jam'i bi udhri al-marad akwai daga cikin malamai da suka ɗauki wannan magana akan cewa ya halatta a hada sallah saboda uzuri na rashin lafiya ko na hauhi ko makamancin sa imma fi daga cikin da ke shiga cikin wannan ma'ana min azari na duk wani uzuri da zai iya shiga uzuri uzuri uzuri wa hada qawlu ahmad ibn hanbal wannan fatawa ce ta ahmad ibn hanbal wal qadi husayn min ashabina da alqadi husaini daga cikin ɗalibanmu mu ma'ana daga cikin malaman mu ma'ana na mazhabin ahmad bin hanbal wa ikhtarahu al wal mutawalli wal riyani min ashabina imam al-khattabi da mutawalli da riyani duk suna cikin madda wannan mazhaba sun zabi wannan kasawa wa huwa al-mukhtaru fi tawilihi li zahir al-hadith shine zababbe a ma'anan wannan hadisin ko tawilin sai ana nufin ma'anansa ko da shi saboda zahirin hadisin wal fi'l ibn abbas sannan da kuma abinda abdullahi ibn abbas yayi a aikace wa muwafaqatu abi huraira kuma goyen baya da ya samu daga abu huraira wa li anna al mashaqqata fihi ashadd min al badar domin wallahi tsananin da ake samu sakamakon rashin lafiya ko aka bane da tsananin da ake samu sakamakon kuka da tashin hankali ga jariri yana kuka ya fi wanda ake samu a cikin ruwan sama su tawil na sulke da wani mutum ke da lafiya ya wa bai yi wani ma zaman da ba zai iya ba haka ne kuma kawai a cikin ciwon da za ga hatta wato ba abin da za ka yi kawai kwanciya shi ne dole ya zama maka ba ka da yadda za ka yi shi ko ka san kwanciya sai ka kwanta misali amma akwai yanayin da za ka ba ka iya tsayuwa ba ka iya zama kuma rashin lafiya ne Allah ya kyauta malami ce wa sai da ala hada tawil to wannan tawilin shi ma fa an zo an ja daga a kansa eh <laughs> ce qala al-hafiz ibn hajar fi al-fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya fada cikin fatahul bari juz'i na biyu shafi na talatin ya ce wa fihi nazar kai wannan fa akwai abin lura akwai abin dubawa fa eh yace da annahu law kana jama'ahu sallallahu alaihi wasallama bayna salatayn da aridil marad ta ce annabi ya hada sallan nan ne guda biyu saboda rashin lafiya lama sallama ahu illa man bihi na hawa zalika al-udhr da ba wanda zai ba annabi ai sallan nan sai wanda suke da irin uzurin shi na rashin lafiya <laughs> na'am so ya ce akwai fa abin lura rabu ya kamata duk wanda gai da lafiya shine ya kamata a ce ya wannan sallah su suke wannan wa zahir annahu sallallahu sallallahu alaihi wasallam wanda yake zahiri cewa annabi alaihi salatu wassalam jama'a bi ashabi annabi ya hada sallah da sahabbai shi wa qasara hadi zalika ibn abbas riwaya ne kawai abdullahi da abbas ya faɗa haka a cikin riwayarsa ma'ana shi yana nufin kar a ce saboda uzurin rashin lafiya ne dan ba zai a ce wai inda rashin lafiya ne ka kaza kaza ba kawai annabu dai ya hada sallah kawai dai a wacce haka ya wuce ya faɗa kira ibnu rajab wal qawl thalith sai magana ta uku ko fatawa ta uku da suka ce suka ce innal jam' al warid fi al hadith jam'un suri shi hada sallan nan a cikin hadisi da aka yi magana jam'i ne suri ya yi usuri da ake magana shine na jinkirta wasu sallah a janyo wata irin wannan da muka ambata a baya ya ce bi ma'ana annahu akara zuwa ila akhir waqtiha ma'ana ya jinkirta sallan azhar ne har zuwa karshen lokacin ta azhar ba bai ta farkon lokaci ba sannan fasallaha fihi sai ya sallace ta a cikin lokacin ta ne amma fa na karshe karshen ta yana kuma yi falamma faraga minha yana kammala azhar ba ana karshen lokacin wata sallah ba shi ne farkon wata ba yana kammala azhar falamma faraga minha da kala waqtu thaniya lokacin sallah ta biyu ya shiga ita ce isha ita ce kai azhar shikenan fa sallaha ita kuma sai sallace ta farkon lokacin ta kaga ta samu sallah biyu a lokacin da wannan a karshe wannan a farko amma sun hada a wuri guda qarat salatuhu suratun sai ya zama sallar da annabi ya yi ta yi hoto suri wada hoto ne na haɗa sallah jam'u suri wato a hoto za ka sallah biyu aka yi ko ba ka bane a hoton sallolin amma wannan an yi ta ne a ƙarshe ƙarfe nawa ake da asar ake kira ake kira la'asar 349 karfe 3 da minti 40 misali kaga karshen lokacin azhar haka ne mutum bai sallah azhar ba sai wannan lokaci, wannan minti tara kaga zai yi da azhar ne kuma akan lokacin azhar din ne amma lokacin sa na mene na laluri karshen lokaci yana idarwa yanzu da minti 50 kan shiga la'azar ko ba shiga ba kawai yana gama kuma zai tashi da asar a farkon lokacin da asar yanzu za mu ga mutum ya yi sallah biyu ne ya haɗe a zahar da la'asar irin wannan shine abin da suke ci a biyar an fahimta jama'a yanayin da malamai suke cin kwakwa wajen tsara wa junansu ilimi <laughs> Allah ya kan malaman mu ya kara musu gafara malam yake cewa fasarar salatu suratu jam sai zama sallar da annabi yayi hoto ne na hada sallah fa hamlahu ko fa hamalahu ala annahu jama'un suri sai ya dauke shi a matsayin jam'u suri ne wastahsanahu al-qurtubi imam al-qurtubi ya kyautata wannan fatawa yana ganin kai wannan magana ta yi kyau sosai wa kharahu sanani imam sanani ya zabi wannan fatawa wa haka imam ash tasara lahu har ma suka tsaya suka ba abin kariya wannan fatawar suka goyi bayanta ba kama ka baka kamar dai da ya gabata annahu qad ihtasana jama'atun kathiratun min a'immati hadha at-ta'wil cewa mutane da yawa daga cikin malamai sun kyautata ko sun goyi bayan wannan fasara minhum al-qurtubi wa imam al-haramain daga cikin su akwai imam al-qurtubi da imam al-haramain wa ibn al-mujashim abishun wa tahawi duk sun goyi bayan wannan fatawa wa min al-mutaakhirin da ma mutane malamai magaba da kusa kusa akwai imam shaukani wa shankiti dukkan sun goyi baya a cikin ainihin wato fatawoyin nan wa hadha huwa ko wa huwa min at-tawilat al-qawiyya kuma yana daga cikin tawili masu karfi انظر نيل الأوطاري فدوك تكل لتافن نيل الأوطاري من إمام الشوكاني وأضواء البيان لإمام الشنقيطي تلك زي كدوبا سو kama annahu tawilur rawi hadisi kamar yadda dai tawili ne na wanda ya rawaito hadisin kansa abu shafa abu bin abbas da abdullahi da abbas kama sabata fi riwayat thaniya kamar yadda ya gabata a riwaya ta biyu inda al-bukhari a wajen imam al-bukhari wa rawar hadith rawar hadith أدرى وراوي الحديث وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره ما أنه لم يجزم به wanda ruwaito hadisin ya fi kowa sanin me ake nufi da hadisin an fahimta tare da cewa ba a lizinta iya fahimtarsa kawai shi wanda ya ruwaito hadisi amma dai wanda ya ruwaito kan daga wanda ya ruwaito ai ya fi kowa ya fahimci abin da yake nufi shi ma fahimtarsa kenan cewa jam'u usuri ne annabi ne ma ta taqaddama cikin bayanan da ya gabata najid anna jumhur a'imma lam ya'khudhu bi zahir al-hadith za ku ga jamhurin malamai ba su yi riko da zafirin hadisin ba ولم يجيزوا الجمع من غير عذر كما بس حالتا hada sallah ba tare da uzuri ba min al'azari wato wani uzuri ga cikin uzurora lati sabaka tafsiru hafil madahib wanda mun riga mun yi bayanin su a baya mazhabobin da suka wuce lakin zalika jama'atun min al'aimma yake lakin zahaba jama'atun min al'aimma ila jawazin jam'i fil qadar sai dai jawa daga cikin jama'a ko ainihin wato gungun malamai sun tafi akan halaccin jam'i wato a hada sallah a lokacin da ake zaune a gida lil hajati dan bukatun haka din liman la yake la yattaqiduhu adatan ga wanda bai dauki hakan al'ada ba bi zahirin hadisi ana sun kafa hujja da zahirin hadisin cewa kai kanka wata rana dan uzuri ya faru kai jam'u suri ka hada sallah kai a zahar kai asar ba laifi bane amma da sharadin fasar kamar da shi al'ada ka kullum baka sallah sai wacce ta yi latti kai ka hada wannan da wannan kai ka hada sallah biyu ce, iz lam yu'allil bi maradin wala ghairi bai ta'alili mana kawo uzjan hada sallah uzurin hada sallah a cikin rashin lafiya ne ko wani uzuri da ba ba ba ba su faɗi wannan ba gaskiya yace minhum huna sirin shi akwai ibn sirin daga cikin tabi'ai wa rabi'atu shaykh malik da rabi'a an gane ko rabi'atu ra'i ɗaya daga cikin malamai imam malik ko na taɓa baku labarin sa a nan masallacin ina ji ne wanda shekararsa goma sha bakwai malamai suka bashi izini karantarwa da bada fatawa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ne a matsayin maraya amma kuma yana da uba <laughs> kamar yaya mahaifinsu zai tafi jihadi uwarsa na da cikin shi ya tashi ya tafi ana ban mu faga halin da nake ya ce kake gamu na aje miki dirhami dubu talatin ki kula da yaron da tarbiyyar shi da komai wannan uwa bata kashe kudin ba ya ce mata in na dawo jima. in ko ban dawo ba da aljanna kawai sai da ya shekara goma sha bakwai bai dawo ba kuma matar ta haƙura ba ta sake wani aure ba yaran na kaga ya so ba uba kenan ran da sa ta shigo madina ko sai fara da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka saba bisa al'ada shi ma annabi haka yake kira daga tafiya sai ka dan tsaya masallaci ka dan yi alwala ka dan wanke fuskar ka dan gajiyar nan da ka zo da shi ya dan sauka labari kuma ya isa gida cewa malam ya dawo ko alhaji ya dawo ko to duk da za akwai waya ma za ka dan mata waya zan taso karfe kaza ga nan na taso dan shirye shirye ne za a dan gyara to shi ma da ya tsaya to sai aka zo za a yi karatu tsakanin magariba da isha ya ga an cika a majalisun wani yaro ga wasu majalisoci nan a masallacin annabi yaro kawai ilimi na ta bubuwa a bakinsa ina ta mamaki ce da ina da yaro nema da yanzu da ya kai kamar wannan a gama karatu aka yi sallar ishayi ya tafi gidansa kawai ya gane gidansa kuwa yana tura kofa ya gama tasa a tsaye da wani namiji ya zaro takobinsa zai yi danyen aiki ta ce dakata ta gane ta ce ya dara je ka baban babanka yana zuwa ya ce ce shi wannan yaron ne malami da na gani a masallaci yana karantar da mutane ce masa wani ne sai ya ce ya baba ni ne rabi'atul ra'i shine wannan malami ibn malik shekarar sa goma sha bakwai ya fara karantarwa da fatawa a madina madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin Allah kalli shekarunmu sai ga abin akwai kunya an yi sakaci sosai wallahi ba mu ikon riskar abin da ya wuce mana to rabi'an nan ɗaya daga cikin malamai imam malik shi ma ya bi wannan fatawa wa ashab min ashabi malik haka nan imam ashab daga cikin mazhaban malikiya wa ibn shuburma dan shuburma an gane ko wa hakahu al-khattabi an al-qattal ash-shashi al-kabir min ashab shafii shi ma haka imam al ya ruwaito daga cikin mazhabar shafi'iyya wa an abi ishaq daga abi ishaq al-marwazi shi ma wa an jama'atin min ashabil hadith dukkanin su sun wannan fatawa wa tsara uku ibn al-mundir ya zaɓi wannan fatawa lakin hadha al-qawl mukhalifan li ulama amma fa wannan magana ta saba ma jamhurin malamai wa minhum al-a'immat al-arba shi akwai malamai guda hudun nan na mazhabobin nan da muke da su balla naqala al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala anna hadha al-hadith lam ya'mal bi zahirihi ahad min ahli al-ilm yace imam at-tirmidhi yace wannan hadisi <coughs> babu wasu daga cikin jumhurin malamai eh mana babu daga cikin malamai wanda suka yi aiki da zahirin hadisi ana yawanci ana aiki da saƙon da hadisi yake rufi ne ba wai abin da yake na zahiri ba in ka ce da zahiri kawai shi kenan sai mu ce mazo kai an zuba da mun zo azhar mu ya bi halla azhar mu koma kaga ai ba tsoro ba ruwa kawai shi kenan hada sallah ba halin tafiya kawai hada sallah ba wanda ya aiki da zahirin hadisi haka cikin malamai an fahimta malai yace fa qala fi awwal kitabihi al-ilal al-mulhaq bi jami' as-sahih yace jami'u ma fi hadha al-kitab min hadith fa huwa ma'mul bihi abinda ke cikin wannan littafi na hadisin nan bayanai ko kaza ko kaza yace abu ne da ake aiki da shi wa qad akada bihi ba'd ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai sun yi riko da shi ma khala hadithini yace in ban da guda biyu hadisi ibn abbas hadisin abdullahi ibn abbas na farko wanda yake cewa manzala sallama jama'a bainar dhuhri wal asr bil madinati wal maghrib wal isha annabi ya hada sallar azhar da al'asar da kuma Magariba da isha'i a madina min ghairi khawfin wala safar wala matsar. ba tare da tsoro ba tare da tafiya ba ba tare da ruwan sama ba eh to amma al jawaz jam'u bayna as-salatayn fi al-hadar li ghairi udhrin bil kulliya amma kaga fatawar cewa halaccin hada sallah guda biyu a zaman gida ba halin tafiya ba ba tare da kuma wani uzuri da ake ba yace qad nasaba ibn rajab hadha al ibn abbas shi ibn rajab ya jingina wannan magana zuwa ga abdullahi dan abbas wa ibn sirin wa ashhab duk ya jingina magana zuwa gare su lakin khalafahu an-nawawi sai da imam an-nawawi ya saba masa ibn hajar wal khattabi ibn hajar da imam al-khattabi duk sun saba wannan fatawa wa ghairihim da ma wasu daga cikin malamai hisu addu ha'ula'i al-a'imma ta yadda suka kirga suka lissafa waɗannan malamai min maniyar jam'a fi hadar al da cewa su suna ganin halaccin a haɗa sallah in bukata ta taso a gida walaisa da ghairi udhril mutlaqan ba wai haka kawai ba uzuri ba kawai a yanka a ana kirga su a matsayin ana haɗa sallah ne idan uzuri ya zo uzurin rashin lafiya kamar da muka faɗa ko wani dalilin na rawa ko shayarwa wala Allah muradu ibn rajab bi qawlihi li ghairi udhrin bil kulliyah biyu ma'anar maganar ibn rajab da yake cewa ba tare da uzuri gaba ɗaya ba ai min a Zari lati qala biha jamaahir ahli ilmi ma'ana an hada sallan ba tare da ɗaya daga cikin uzuroran da malamai masu ilimi suka ambata ba kan matsari misali kamar ruwan saman babu shi wal khawf babu tsoron wa hadha ma almaha ilayhi abul abbas al-qurtubi wannan shine abinda abul abbas al-qurtubi ya ishara akai wa huwa ghayra abi abdullah al-qurtubi ba wai abi abdullah al-qurtubi bane al-mufassir al-mashhur wanda ya shahara din nan ba shi ake nufi ba wani ne daban sunan shi abul abbas al-qurtubi ba abi abdullah al-qurtubi ba an fahimta yawa عندما قال إندي كتاب ذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين في الحضر yace gaba ɗaya malamai kwata sun tafi akan cewa kada a hada sallah tsakanin salloli guda biyu a halin zaman gida da gairi udurin ba tare da uzuri ba illa shuzuzan sai fa wasu ƴan kaɗan da suka ware shine ma'anar shuzuz sun ɗan fita daga cikin jama'an malamai su ma ƴan kaɗan ɗin nan bin hum man min salaf daga cikin su akwai daga magabata ibnu sirin akwai ibnu sirin wa min ashabina daga cikin kuma masu mazhaban nan namu shine akwai al-ashr fa ajaza zalika lil haja duka suka halarta wannan dan bukata amma lam yutakin qadatan mutsar ba a dauki hakan a matsayin al'ada ba duk sanda aka ga dama ko a da sallah a mai da shi dabi'a ka a amma in dai ya dan bujiro su ɗaya ne wannan duk komai kamar zuwan mace makabarta ta ji so ɗaya a rayuwarta a shekara a komai amma yawan zuwa shine mai inuwar da ta shiga ciki amma ba taɓa zuwa umara ba sai ta je umara ya halatta ta je maki'a ya halatta ta ji hudu ko ba haka bane a makabartu bane idan ta je wannan umarin kuma za ta sake zuwa ba wala Allah har ta kare rayuwarta wala Allah kuma sai kai shekara biyu shekara uku sannan kuma ga dako ba wannan duka babu laifi to aka su ma suka ce kare zama al'ada da dabi'a an fahimta da mutum zai zamanto cewa ya rika ainihin wato kada sallah akai. wannan paragraph din guda ɗaya ne wa ashirar ba ga wannan paragraph din guda ɗaya ya kamata ya shiga wa ma ahsan ma hamala alaihi limamu shankiti aqwal ibn al mundhir yace abin da imamu shankiti ya dauka ya fahimta cikin maganganun ibn al mundhir yayi kyau sosai da shi da ashab da kuma ibn sirin yace fa innahu hamalaha ala al-maslak as-salim min annahum la rauna zalika mutlaqan bal yarawnahu lil haja cewa waɗannan malamai ba sa ganin ka hada sallah haka kawai kai ke ba uzuri ba dalili ba suna ganin haka ne dan in akwai bukatar ka hada an fahimta magana ce mai kyau yace walaita ka baya rabadul fudala ba kamar yadda wasu daga cikin masu daraja suke gani ba alladina na ashat na qashtu fi hadhihi al-ayyam waɗanda aka ainihin wato tattauna cikin waɗannan kwanuka fa innahu yara jawazul jam'i biduni uzur suna ganin ai za a yi hada sallah ba tare da uzuri ba a hayanan wani lokaci wa yara annahu ya'khudhu bi qawli ibn al wasu suna ganin za a riko da magana ibn munzir wa ma aja'a wa ma ajalluhu sara'at wa min ajlihi ne wa min ajlihi sara'at sara'at bi insha'i hadha al-mawdu saboda haka ne ma na gaggauta ainihin wato samar da wannan tafi din il allahu yarja ila al-haq ba mamaki za a koma zuwa ga gaskiya saboda sai mu tsaya a nan gurin mu tashi a magana gaba daidai inda ibnu wato ibnu baz ya faɗi wata magana shi ma ya ishara wanda yake kira daga cikin malaman mu a wannan zamani ina fata Allah mu dauke sarki ya fahimtar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko ce ilimi Allah mu yake sarki ya yafe mana a na Eh. wani ga inda yake sallah a kudu shi. amma maybe imamu yana da fahimta na haɗa sallah da yada alamu ko mai ɗan karanci wani za ka ga a wani tsakanin iya canza masallaci wani kuma yana da fahimtar shi liman na cewa baya haɗa sallah sai a akwai dalili mai ƙarfi ko ɗan ya sauka sai ka shi ma ya yi canji na masallaci kuma inda ake yawan haka sallan ko kuma yana zaune inda yake sai tuna na inda ake haka sallan yake sallan shi ya dawo ne da hukunci wannan wallahi wannan duka kuskure ne ake yi da kuma rashin fahimtar addini shi wannan hada sallan rukusa ce wanda shari'a ta bayar amma asali shi shine kara hada idan limami da mamu sun fahimci haka ga batun canza masallaci ma bai taso ba wannan yana daga cikin abin da muka tattauna tun farko littafin nan har zuwa yau sharda da malamai suka ambata sai sun cika kafin a hada sallah suna da yawa wanda da yawa daga cikin masallatanmu na wannan zamani mun faɗi eh, da an gare wani sha a sama dan wani duku-duku haka kawai shi ke na sai ka ji an ce wa liman haɗe mana ita kawai ko ba ka ba wanda kuma ya fahimci akasinsa kamar yadda ka faɗa sai ga wannan ai laifi ne ba zai ba kuma yana da gaskiya domin shi ne daidai so haka zalika kuma a waɗanda su ma suke barin wani wuri su je wani wuri don wannan duka kuskure da in sun fahimta za ga ba za su yi ba za ga an tafi anguwa nesa saboda kawai ka kare sallah wannan da je ya hada sallar idan da zai zo a anguwarsu ba lokacin damuna ba yanzu ya samu masallacin anguwarsu sun yi sallah da ala zai yi tafiya ne sannan ya je wasu anguwarin ya samu sallar isha'i jami'i ya ce saboda falalar isha'i jama'a yana haka a zai ba sai dai kawai zai je a haɗo mai kawai ya dawo sai ya tashi ya tafi shi a nuna nan bai imani ne yana hada salloyi yana yin sallah bai so ya asara su saboda haka sai ma ya kada wai da wai ta hira kila ma kallo zai yi na kallo wani wani abu na ake zuwa kira Allah ya kyauta Allah ya jahilci ne Allah ya kyauta ya eh, Allah ya fi mana inda wasu waɗanda suke da makwautan da sun gina fa'ayya da su yana da suka ɗanu a kusan abubuwa ba abubuwa ba kawai kusan dai kaduna su kan ɗan shi da fashi da mahadin da suke tafiya. subhanallah wannan gidan idan ka ta jet ɗin da muke shigowa gina sama ne da ke kallon shi. tafi hmm. da da sun fasa da sun yi abin da suka yi

ake a yi wannan yana da kyau idan ba a samun gudunmawa daga al'umma a kan irin waɗannan laifukan to haka suke Allah ya kyauta dan ɗan dan ne eh. su? Eh, da rage duka su su a wurin da dukkan su

kuna fili da mutum suka ɗan abu da sai suka mutu Allah ya kyauta kuma kuma Allah ya kare ku ya tsare ku kuma yana da kyau Allah ta'ala ya kiyaye da yi. bada jagoranci nan mana wannan sallar za ka ga ya kamata mutum da ya a gida da su ko su su kamu da sallah kuma ana yin sallah ma wasu suna tashi sallah wasu suna amma za ka samu wani lokaci an yi an idan da sallah asuba din mutum ya zauna lokaci ya dan ja sannan kamar ya ƙara minti goma sha biyar ashirin ko talatin in zai fita sannan ka ya tashi kuma ya yi kuskure ne sai a gyara masa ana yi ne da an idar da sallah kana yi kafin kai azkar sai ka zauna ka yi sannan kai azkar ɗinka idan ka riga ka fara wannan mutum ya shiga cikin lokacin da haramcin yin sallah dole sai rana ta fito idan ko rana ta fito yanzu wannan baraka ta ta fajr kai ba sunanta salatu shuru an fahimta na Allah ya samu dace wa alaikum salam Yeah. ya shafi no

ko ba ka ba da ka bata hujja ta baka santa ba zai yi zama cewa ka bata abin da yake shine daidai ba zan bata hujjar ka ba ban santa ba sai ya zama cewa zai zama kila na bata abin da yake shine daidai to dole komai ki ka sani haka ake gano wanne ne yafi yanzu kaga duk maganganun nan zaka ga cewa ga malaman da suka yi su ga ma inda suka faɗi maganar sannan an haɗa hujjojin wanne ne kuma yafi inganci idan ma kai riko da wani sabanin wanda yafi inganci an san kai riko ne da hujja hujja ce a wurinka kuma kana da magabata amma mai rauni ce ga wata can tafi ta rauni misali ko ba ka bane a ko kwata-kwata ba ma dalili bane abinda kai riko da shi duk za ka ji su mafi kyau komai a bashi haƙƙinsa a zauna daidai ba tare da an haƙinci kowane ɓangare ba ma'ana an danne don haƙintar ɓangare shi ne baka fahimci hujjar mutum ba ka kore magana shi Allah ya shirya da mu na'am wa alaikum salam na'am annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ce Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyartar makabarta masu yawan zuwa tunda yawan zuwa shine haramun ga mace shi za ka ke ganin mata in aka yi zana'ida ba sa zuwa makabarta ila iyaka su sallah kadai to sai nake cewa duk abin da bai zama al'ada ba yawan zuwa al'ada mutum kenan ya zama habit ɗin shi ne kullum yau ya je ko duk sati ko duk iri ko duk wata an fahimta amma kamar matar da ta je umara ai ga mukan akan hana mata zuwa makabartar baki'a da kuma makabartar mai uhudu ko ai duka makabartu ne so wannan halin da annabi ya bai ware wa'annan wata makabarta daban ko ci banda wannan ko da wannan ba har wannan uhudin da kuma bai an tasha ba in mace tana yawan zuwa ta fada cikin tsinuwa to amma sai nake cewa abinda malamai suke fahimta duk wanda ta taba zuwa umara ba ta je sai ta je su ɗaya wanda kuma a rayuwar ta kila ba za ta tashi maimaitawa ba ko sai bayan shekara uku ko hudu ko biyar ma za ta ƙara koma umara ba laifi bane dan ta je uhudu ko dan ta je a shine na malam misali da wannan na cewa abinda su wa'annan masu magana a wajen haɗa sallah ba tare da uzuri ba suka ce kada ya zama al'adar ka ko da yaushe kawai sai dai ka haɗa sallah ba uzuri amma inda ɗan uzurin ya dan faru ne ko ba uzurin ma ya zama sau ɗaya a rayuwar ka ɗan taɓa yi saboda ka dan samu jinkiri ba kai sallah ba saboda wani dalilin ka sai ka haɗa sallah guda biyu lokaci ɗaya duka wannan babu laifi sunan shi jam'i dai jam'u suri yawa to sai ba da misali da wannan Allah ya kiyaye dace